العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه na الباطل yau muna sha يومنا شاتكوز دوات محرم هجرا منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا تدري هدو دا أربعين دا هدو wanda ya daidai da sha shi daga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi a tauba wanda yake na wannan babban malami wanda ake ce mai alharis bin sa'ad al-muhasabi asad al-muhasabi rahimahullahu ta'ala da kuma abin da zai biyo baya na akamu tauba lil imam an-nablusi wanda shine zamu shiga in kuka lura da abin nan din kashi na biyu kenan wannan shi an gama da wancan bangaren wanda ya shafi at-tauba din ita kanta tuban wanda yake shine na farko wanda yake cikin magabata wanda ya rubuta wanda ya yi zamani mai tsawo idan kuka lura da abin saura kaɗan ma da ya zama cikin ƙurunin mufaddala saboda ƙurunin mufaddala kamar yadda aka sha bayani sun ƙare hijira na da shekara 220 to shi kuma kun ga ya mutu hijira tana shekara da arba'in nan kenan kaga yana cikin ƙurunin mufaddala yana fata kun gane mutuwar shi ne wannan wannan ta'un ɗin mata kenan ya mutu hijira na da shekara ɗari biyu. da arba'in da uku kun ga kenan yana cikin ƙurunul mufaddala dan ba lokacin haihuwar shi ba kenan lokacin mutuwar shi ne nan yi magana ɗari biyu da arba'in da uku su kuma ƙurunul mufaddala sun ƙare hijira na da shekara ɗari biyu da ashirin kaga lokacin bayan sun ƙare da shekara ashirin da uku ne shi ya mutu kun ga ba za a yi a ce shekara shi ashirin da uku ba ya fito ko to shine wannan saboda haka babba ne daga cikin magabata Shi ne alharif bin asad al-muhasabi to shi kuma wannan da zamu yi magana kan shi shi ma babba ne daga cikin jigajigai amma akwai nisan zamani tsakanin shi da wannan saboda wajen shekara 900 ke tsakanin su da abin nan ba tunda shi wannan a kamun tauba lil imamin nabulusi shi kuma nabulusin kuna jin ko nan mun yi magana kan shi to shi kuma ya mutu hijira na da shekara dubu ɗaya da da da ɗari arba'in uku. kun ga akwai nisa tsakaninsu da wancan kuka lissafin abin wannan taqiq abdul qadir ahmad ata shine zamu gani na gaya muku cewa littafin littattafai uku ne a ciki duk da kuna ganin shi ɗin ɗan ƙarami a wajen hajjimin shi wajen girman littafin to ƙarami ne amma wajen girman abin da ke ciki babban littafi ne inda abin nan ne yanzu za a ce a mai sharhi sai ya fito a wajen mujalladi uku ma saboda haka asalinsa wannan shi ya fara rubutawa shine al ibn asad al sannan kuma aka ƙara ɗauko wani abin game da maganar hukunce-hukuncen da suka shafi tuba lil imamun nablusi shine shekara ta 1143 aka mai ta hakiki sai kuma aka ƙara zuwa kuma aka haɗa wasu abubuwa kuma wa ma'ahu rawaya na kisasu ta'in akwai wasu abubuwa na ban mamaki masu ban sha'awa na kisoshin wanda suka tuba shi kuma wanda yake katabahu a ai Muhammad Siddiq mai sha'awi wannan shi ma ya dan dauki lokaci yanzu da dama dan yayi shekaru shi ma da dama yanzu da barin duniya na san kuna jin Sheikh Siddiq mai sha'awi da kuna jin karatun shi shine wannan malamin qari da abun nan asali dafi aka bashi shi ma ya mutu poison din shi akai sau da haka akwai magabata da yawa waɗanda sun abun nan shi yayi akhta wannan akhta usala shi shi wannan Siddiq mai sha'awi bayan wani ya yi littafin da abin nan ba ya yayi eh, alkaulin mubin fi aqta'il musallin shi kuma sai ya ƙara zuwa ya ƙara rubuta nashi aqta'u as-sala shi ma ya magana akai sannan kuma shi ya mana wancan littafin da muka karanta wanda ake ce ma az-zuhadu mi'a yana da littattafai da dama shi ma dukkan su dai gaba ɗaya rahimahumullah muna fata Allah tabaraka wa ta'ala yadda suka ba addini gudumawa irin waɗannan suka taimaki musulunci da musulmai muna fata Allah ya sanya shi fi nizani hasanatihim bayan nan mu ma muna roƙon Allah tabaraka wata'ala abubuwan da muke karantawa cikin wannan abu Allah ya sa su zai mana tasiri ya zama dalilin su mu gane cewa ga hanyar da ya kamata a bi tuba dai an dunkule ma'anarta kamar yadda za su ƙara yin magana a yanzu shine mutum ya tattara gaba ɗaya ya yi ruju ya koma zuwa ga Allah tabaraka wata'ala ya sallama ma Allah al'amuransa ya duba ya ga inda ya kurakurai ya nemi Allah tabaraka wata'ala ya masa afuwa da abinda mutum ya sani da wanda bai sani ba kuskure ne ka ce sai ka gano zunubanka za ka tuba domin duk matsayi duk daraja duk wani fifiko ba za a samu kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duniya ba ta taba ganin kamar shi ba kuma za a ƙara maimaita kamar shi ba lokacin kafin ya zo duniya ba ta taba ganin irin shi ba duk waɗanda aka gani na annabawa ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da darajojin su kowa da darajar da Allah ya bashi tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya fifita wasu akan wasu amma duniya ba ta taba ganin kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam haka nan su sahabban sa kafin su duniya ba ta taba ganin kamar su ba kuma yanzu da suka wuce ba za a ƙara maimaita kamar su ba ba za a maimaita kamar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba za a maimaita kamar sahabban shi ba illa dai kawai kowa ya yi fafutuka ya yi kokari ya kwatanta game da abubuwa amma kamo su mustahi ba zai yi ba kamar yadda ka san a ce yau a ga mutum a ce yana da abun mamaki ko namiji ko mace a ce wannan matan tana da abun mamaki menene abun mamakinta a ce sai da aka haife ta ta shekara talatin sannan aka haifi mamanta inda yi yuto na koko a ga mutum a ce wannan mutum yana da abun mamaki sai da aka haifa ya shekara talatin a duniya kafin aka haifo baban shi duk da fasu mutanen ƙasar nan wawaye ne da yawa daga cikinsu domin an samu wani da ya ce shi an haiho sai da ya shekara ɗari ko ɗari biyu ma shi ya yi sannan ka haifo baban shi kuma mutane suka yarda a nan ƙasan an yi shi ba ka zari to ai an yi shi har suka rika zuwa wurin shi kuma neman albarka ya ce shi daga cikin abun ban mamakin shi sai da aka haife shi ya yi shekara ɗari biyu da wani abu sannan ka haifo baban shi ɗari uku ko? yawwa na ma rage ɗari uku ya ce ba shekara ɗari uku ya ce ya yi a duniya yana ta rayuwa ya karatu ya gama ya komi har ya zama boka sannan ka haifo baban shi kuma to shekara ɗari uku bai sai da ya shekara ɗari uku ya zama malami ko? to ya zama malami to alamakar ya ce a gyara ya zama malami ya yi karatu ya gama ya zama malami ya zama komi har ya zama yana da karama ma da yake rabawa duk ba haifi bai shi ba sannan daga baya tsul sai ga baban ya zo eh to ji ban sani ba gaskiya ko ya aka yi ko ya aka na ai yana nan har da nan ban waye shi kana so a samu ma to ka ce to yanzu kai gaskiya ka yi bayani cewa kai sai da kai shekara 300 da wani abu sannan ka haifi babanka to maman fa koko daga baya ta zo koko tuntuni shi ma ya riga ta zuwa ne ita ma daga baya ta zo aka yi aure aka haihu shi ba mu sani ba mu dai ya ce saboda haka shi yana da abin ban mamaki a rayuwa aiko akwai ban mamaki shekara ɗari uku da wani abu aka haihu baban shi ya ce saboda haka yanzu daga cikin karaman da aka ba shi shine shi yanzu ma malam mai fiyo wata da ya ɗau fiyo wata ya watsa wa mutum kawai shi kenan duk ciwo sai ya warke aka taru kuwa gayya guda ga sunan a yana nan boka mai sunan shi ma mai fiye wata an kawo hadda bidiyon shi nan to in kana so ma yanzu malam abubakar na nan kama bidiyon shi ka gani a aikace ni ma yana da shi a cikin abin dina laptop dina akwai shi boka mai fiye wata ya tara mutane ga sunan iya ganinka ana ta bin shi da fiye wata nan yana diba yana watsa masu he fasa kawai ya zuba masu shi kenan sai su warke sai sun warke to tashi ya yi a can wata jiha ya koma hanya har har da kusa da gwamnatin tarayya ya je can ma ya ta yi ya samu wata firamare nan ma hanya abuja ya je nan ma ya ce masu tun haka gayyata shi ake wurare-wurare ya zo su ma na suna fama da marasa lafiya asibiti ta gagare su duka gaba daya ya zo ya ba su zai zo da fiye wota kawai a kara fiye wota ya ta ɗiba yana zuwa mutane kuma su ce sun warke wai wasu ma iya fesa masu su faɗi zai ta ma ya ce to waɗannan duk za su tashi daga baya duk aljanu gare su an fesa masu ruwa yanzu duk za su tashi wasu ma sai ya tattaba su mata ne kakka su, ya kakka su, ya lallaɗa jikin ya lallaɗa ya fesa masu ruwa bayan nan shi nan sun warke dama ciwon jaraba ne ya kama su matsayata ta to da aka yanzu shi nan sai fesa masu ruwa su tashi ce ƙarya ƙarya ne Allah ne man mafita to amma fa mutane suka yadda shine mahallin shahid din ba wai magana ba wani abu ne sananne in kana so har bidiyo yake da shi da inda ya jajje ma aikin ga mutane nan sun fi dubu nawa a tare maza da kuma mata su suka fi yawa ga su nan gayya guda har maza sun yi gayya suna jira in ya gama da bangaren maza a ce to zai je bangaren mata gayya guda ga su gari guda to amma ba wannan ne makasudin ba da zai ce sai da aka haifai shekara ɗari uku kuma mutane ba su ji musun wannan ba ya riga baban shayu an riga haihuwar shi kafin aka haifo baban eh wannan kuma duk ƙarin bayani ne dai to sau da aka mutane suna iya fahimta abu wanda za a yi kokari a bayyana masa abu abin da za a yi magana a ce akaliyat ma na mutum kadai hankalin shi a hankalce kalli abun ya ce ba zai yi ba mu mutanen mu ba ka suke ba don haka kada mutum ya rika zuwa tuba yana kallon wai shi me yayi daga lokacin da mutum ke tuba yana ji a ran shi bai yi laifi ba ya toshe hanyar da za ka karbi tuban dole ne sai ka yi tirafi ka yadda ka yi ba daidai ba ko ka gano shi ko baka gano ba shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sayyidina abubakar ya tambaye shi abin da zai irin na wannan tuban sai ya ce ka ce allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran kaga ai itirafi ne allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wala yaghfiru dhunuba illa anta ya allah na cuci kaina na yi zalunci na zalunci kaina zalunci mai yawa kuma ba mai gafarta wannan sai kai kaga itirafi kenan wani wurin kai an kai ne aka ce Allahumma inni a'tarifu bi dhanbi ina jin na sani nayi nayi ba daidai ba ya Allah ina sanarwa na yadda nayi ba daidai ba to shine kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma antal muqaddim wa antal muakhir wa anta alladhi la ilaha illa anta to dole ne kaga annabi to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ina laifin laifi yayi dan ce ma an gafar in ma yayin an gafar ta mai saboda wani wurin kuma sai da aka yi magana ma an kira sai an kira laqad Allahu alayka sai an yi maganar shi sannan ai maganar wasu kuma lokacin ba ana cewa ga wani laifi ne can ba amma in Allah tabaraka ta'ala zai faɗi magana sai fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan a nuna shine afdalul bashariyya to shi yayi haka ya wani zai tunanin yana neman istighfari kuma yana jin kamar bai komi ba nan daga nan tuba ta lalace shi yasa mutum ya itirafi a matsayin yayi laifi ya rika jin a matsayin ya saba ma Allah wannan matsayin a matsayin manazilis sa'irin a matsayin masu bauta Allah to wannan matsayin ya fi akan wanda ke da bautan da yawa kuma ya ma Allah yanga bai fito ba na'am Mhm. mutum ya tuno zunubi yake da shi har zunubin nan ya damai ya yi kuka yanzu wannan zunubin ya damai ya rasa inda zai sa kan shi saboda yana tunanin ya yi zunubin nan wannan matsayin da ya samu yanzu a wurin Allah tabaraka wata'ala a matsayinsa na ya yi laifi to ya fi matsayin wanda ke tunanin shi ko bauta yake ta yi gaba ɗaya yana tunƙaho da wannan bautai a wurin Allah yana ci shi yi aikin alkhairi ko kuma yana da alkhairi mai yawa a wurin Allah an gane to shine nan saboda haka yanzu za mu fara wannan kashi na biyu na littafi kenan ko A wannan mu tauba hukunce hukuncen tuba lil allama al muhaqqiq abdul ghani ibn isma'il annabulusi shine cikakken sunan shi ma'anar tauba menene ma'anar التوبة بحسب الشرع أي تختلف باختلاف Ita tuba idan aka dangana ta ga shari'a aka kalli shari'a ana so a fassara tuba to tuban nan ta bambanta kala-kala ce tuba da ikhtilafin zambi gwargwadon yadda zunubin ya bambanta gwargwadon zunubi gwargwadon irin tubar da za a yi kuma gwargwadon irin wani laifin ya yi aka yi kowa aka yi mawa irin tubar da za a yi ya fito ko akwai manyan zunubai akwai kananan zunubai akwai zunuban da suka shafi mutum tsakanin shi da Allah akwai zunuban da suka shafi tsakanin mutum da ƴan adam ƴan uwan shi akwai zunuban da suka shafi dabbobi waɗanda ba ƴan adam ba domin a su kansu in an zalunce su laifi ne idan an ce dabba wadda ba ta da ƙaho in an je lahira wata ta tunkure ta mai ƙaho a nan duniya waɗanda dabbobi ne ba su da hankali in an je lahira dabban nan za a ba ta ƙaho ita ma ta rama tunkurin da aka yi mata yaya in ɗan adam ne mai hankali ya zalunce ta hasali ma na taɓa gaya muku nan na wani babban malamin muna hafizahullah yana ba da misali yake cewa idan kana cikin gidanka to fa sai ka yi zanzan misali yanzu kana gida sai ka shiga kicin matakka ba ta nan sai ka shiga kicin neman wani abu sai ka barar mata da gishiri ko ka barar da mangyana sai da ta dawo tana tunanin ka shiga kicin in ta zo wa za ta ce ya baras to don haka yanzu na ɗauki alakinsu ko ba ɗauki alakinsu ba to kaga ka yi zunubi ta dalilin wannan don haka idan ka shiga kicin ba ta nan to sai ka gaya mata na fa shiga kicin ne maki banna don ka ta ɗora moni ta zo tashin farko na? ko mai aiki in akwai ta gidan idan ka zo ka barar da gari ko wani abu akwai dabbobi a gidan to sai kai sauri ka gaya mata ni ne na shiga kitin fa zan dauko kaza kirib ban lura da ƙwariyar garin ki ba na halbar da ita ta bare dan in ba haka ba tana dawowa ita ce awakin nan inna lillahi yau awaki sun shiga kitin sun man banna haka ne to wajen wa zaka neman awaki su yafe mai in haka ta faru malaka ne to su akuya da aka ɗora masu yanzu ƙarshen ta hadda zagi za ta yi ce tsinannun awaki sun shiga kicin sun ɓadan mata da gari to nan ko mai gidan ne to gudun ka a ɗora ma awakin nan to sai ka ce kai ne sai ka gaya mata ka ce ba kya nan na shiga kicin gaskiya shi za ba na son in zo gida ba kowa na shiga neman kaza na shiga neman lifton ko na shiga neman wani abu na shiga neman wani abu sai kawai sai ban lura ba sai abu ya bare saboda haka ni ne in kin ga wata barna ni ne haka a daki ka tashi wataƙila kana da wata matsala ko kana da wani damuwa ko kuma kai da kanka kai bajinta zai yiwu kana cikin gida sai ka ji wani almajiri ya zo yana bara sai ka ba cikin aljihunka ka ji ba kuɗi sai ka ga kuɗin ta nan ta aje ɗari biyar ko ta aje dubu ɗaya kan tebur sai ka ɗauke dubu ɗaya ko ka ɗauke ɗari biyar ka ba almajiri sai ka manta ka tashi ka tafiyar ka in ta zo wa za ta ce ce wane ne cikin yaran nan wani ya zo ya ɗauke man ɗari biyar cikin ku ta tattara sun ba sa ba kowa ya ta rantsuwa ya ce ba shi bane ta ce wa zai ɗauka mai gida dai ne zai da ɗari biyar da zai ɗauka nan ko kai ne kai kuma ba niyan ka sata ba ai ka ɗauki kana ganin kana da iko da kuɗin saboda haka za ka biya bukata wataƙila ma in ka tashi sai ka ce jiya ni na ɗauke maki fa ɗari biyar ne sadaka da ita amma ga dubu biyar in ka ga dama za ka iya haka ba ka san ka fi ƙarfin abin ba ne kama baka faɗi mata ba sai ta ce yara ne an yi laifi ko ba laifi ba ku lura da abin matsala ce mai girman hadari wannan abin da kuke gani shi yasa yake cewa shari'a ta raba tuba tuba ta kasu kashi-kashi malamai mahangarsu na tuba kashi-kashi ne ta danganta ga irin laifin to kuma gani da kuma inda aka yo shi gashi nan fa in kana zambu bainaka wa bain wa idan ya zama laifin da aka yi tsakanin kai da Allah ne kana tawbatu minhu kazalika bainaka wa baina rabbika wannan sai ya zama tuban nan da zaka yi sai ta zama daga wurin Allah ne sai ya zama tsakanin kai da shi ne wa zalika an tatruka ilahu shine farko ka ba aikin wa tandama sannan kai nadama cewa me yasa kai ma baya wa ta'zumu alla ta'uda ilaihi sannan ka yanke ba za ka koma ba kuma tubar da aka bari saboda an kasa in tsakanin mutum da Allah ne yace ka yanzu dai fa jiya ba yau ba mu yanzu ba yara ba ne kada ana girma ana cin ƙasa yanzu dai ba koma za mu yi ba za a yi da mu ba yanzu gara mutum rufa makan shi asiri yanzu dai ya tsufa ba zai yi ba ko saboda kuɗi sun ƙare ko saboda shekaru sun ƙare ko saboda mulki ya ƙare ko saboda faɗa a ji ta ƙare ko saboda matsayi ya ƙare sai mutum ya tuba san wannan ba tuba ya ba kasawa yi da zai koma yaro wani ma a lokacin har sai ya yi magana ya ce ka jiya ba yau ba ina ma da yanzu mutum zai koma saurayi ya kare yin barna fa kenan yake nufi ba wai ya koma saurayi dan ya tuba ya sake sabon lale ba a'a yanzu ne yake ganin wasu abubuwan sababbi na faruwa kuma shi ga shekaru sun kare saboda haka sai ya ce ina ma da zai koma saurayi to shikenan wannan ina ma da zai koma saurayi duk abin da za a bada da zai koma saurayin kuma na zunubi yanzu ya samu ba gane ba ya fito ku daure ko ba za ku ɗauka ba amma haka yake saboda haka ba wasa ba magana ba wasa ba ne kuma wannan babin yana da girma shi yasa magabata sun ba shi cikakken kula Dan shi ne makamin tafiya shi ne makamin tsira ba wanda zai kubuta a lahira ya je can ba tuba abadan yi wahala saboda haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inni yace astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm aksara min mi'ata marra wani wurin aka ce saba'in ya ce shi ku jifa shi da kanshi ya ce yakan yi istighfari astaghfirullah inni la astaghfirullah wa tubu ilai nikan nemi Allah ya rufe asiri in tuba zuwa ga Allah a yini daya sama da so ɗari na wani wurin saba'in shi ko sallallahu alaihi to kun yace bai taba cewa wani hadisin cewa aka yi bai taba wayar gari ba daga lokacin asu kafin so baki a ce gari ya waye bai istighfari so ɗari ba manzon Allah fa ake magana kullun safiya kullun yanzu nan yau da a ce muna da wannan abun na security wanda ake garret kuke ce mai wanda ake liƙa ya kaddirit a ce to bari yau a liƙa shi kowa a ji so nawa yayi wani sai an liƙa nashi ma bai magana ba a ce bari a yi tabi nan ana liƙa a ce shi yana da sansos da zai iya bambance kowa yau sau nawa ya istighfar ya tuban a yi ta liƙawa duk wanda bai yi ba ya shuru duk wanda bai ba kuna ganin ba za a samu wanda zai shuru ba wuri shi to wannan fa manzo Allah ake magana ran nan da kuke ganin shi nan wata kaddara ce wata abu ne da Allah ya bada dole sai an gyaran shi an san yadda za a yi a yanda za a yi a taimake shi ya zama bai shiga cikin wani hali ba in ba haka ba za a ɗanɗana rayuwar nan kala uku ce rayuwar duniya rayuwa ta barzak rayuwa ta ƙarshe wadda ita ce ta al'akhira nan duniya gaɓoɓi suna haɗuwa ne su yi aiki tare da zuciya idan aka shiga barzak. rai ne ke jagoran gaɓoɓi ba gaɓoɓi ne ke jagorantar rai ba amma a nan to gaɓoɓi ne ke jagorantar rai in ka zo ka yi sallah da gaɓoɓinka rai sai ya kushu'i da kaza da kaza da kaza da za yi to ina aka je kabari duk an ɗauki abin da ya shafi gaɓa an maida shi a rai rai ne ake shi yasa ko ba gaɓoɓin in an tadda kabarin ba komi ciki shi mai ran ya san halin da yake ciki ko na jin daɗi ko na rashin jin daɗi ko da ba gaɓoɓin saboda a cikin barzak rai ne gaba in an fita hayatul akhirah to dukkan su tare suke da rai da jikin da da ko ina tare suke jin dadi in za su ji dadi tare suke shan azaba in za su sha azaba in an fita waje mhm hmm, har yanzu wani lokaci kana iya ka jikinka na shan zafi baka ji ko kuma kana ta murna a rai amma jikinka a alaman wani yabo ana iya samun wannan ko kuma kai ibada ka raba su da zuciya kana sallah amma baka san me kake cewa ba ko kana addu'a amma baka san me kake cewa bare ya tafi yawon shi diki na zanna masallaci auren mumkin ko to can ba zai yi ba can hada suke a barzakh rai ne gaba in an fita waje da rai an je lahira an a shiga in aljanna ce da rai da jiki in wuta ce da rai da jiki shine abinda na taba bada wannan da aka tambaya Abdullahi bin Abbas yake cewa rikicin da ya fi kowane rikici tsanani in an je radda za a yi rikici tsakanin rai da jiki shi rai yana so ya samu mafita su rabu da jiki a raba su tunda za a ga wahala shi kuma jiki shi ma yana so a raba su da rai saboda an ga wahala za a sha wahala saboda haka jiki sai kai karar rai cewa ni a raba ni da rai don shi ya ja min inda a ce ba don akwai rai ba ni a matsayina na jiki ba laifin da zan yi shi kuma sai rai ya ce jiki ya ja min da jiki bai zuwa wurin da za a je da anna ai kaza ai kaza da ban yi ba ko da na so in ba jiki ni ba na tafiya ni kaɗai in aiki ko rai na tafiya ya yawo shi kadai ya aiki ya yi banna ko ya zunubi sai da jiki saboda aka sare muka yi abdullahi dan abbas ya tambaye su ya ce ku in ya kuke ganin za a warware wannan rikicin suka ce wannan sai ku ba mu iya ba wanda zai iya warware wannan rigima sai dai ku malamai ku ne kuka san menene ya ce ya ce to su kamar mutane guda biyu ne suka tafi suna jin yunwa ɗaya gurgu ba ƙafafu kwata-kwata ɗaya kuma makaho ne saboda haka sun yunwa ta dame su can sai makaho mai gurgu yana zaune ba ƙafafun nan sai ya ce wa makaho kaga kau da za mu yi haɗin kai mai ittifaƙi da mun samu yadda za a yi kada mu mutu da yunwa ya ce ya za a yi ce ga wani lambu nan cike da kayan marmari ga ayaba ga komi a sama ga su nan kayan marmari cike inda za ka yi ittifaki ka yadda sai ka yadda ni tun da bani da ƙafafu sai ka tsugunna in hau bisa wuyanka sai mu tafi lambun mu shiga ciki ni in rika ɗebowa ina ci ina ba ka kai ma kana ci tun da kai ba ka gani ni kuma ina gani ba ƙafafu to in muka yi ittifaki sai mu taimaki junan kanmu ya ce gaskiya ne haka makahu ya tsugunna gurgu ya hau suka tafi cikin lambu ya dinga ɗebo kayan marmari ya zaɓo mai kyau ya ɗebo ya ɗiba ya ce kai ma an shi su ci suka ci suka ƙoshi dalilin haɗin kan da suka yi can sai ga mai gona in mai gona ya zo wa zai kama ya ce mai gona ya ce in ya zo wa zai kama to kun ga mun sha magana saboda aka yi ittifaƙan ma aka ce dukansu akwai wanda zai ga cewa a ya kamata a kama makaho ina yake wanda ya gani akwai wanda ya ce a kama gurgu ko yau duk kun yi dukan suna kama aka yace shi ma da aka zo amma can wasu suka ce a kama makaho domin suna ganin inda makaho ma bai dauki gurgu ba da ai ba su je ba shi bai magani ba shi kuma wani ya ce a makaho za a kama wani ya ce gurgu za a kama domin gurgu shine mai tsinkowa amma gurgu kuma bai da ƙahahu na makaho ya ƙi yadda ya ɗaukai to shi kuma bai iya zuwa ya tsinko tunda yana zaune a wurin yana kallo amma tunda bai da ƙahahu dole ya haƙura shi kuma makaho bai magani ba da aka da ƙarshe ce na haka dukansu za a kama Sau na ba wanda zai sha a cikinsu dole sai dai a rika hada su a ladabtar da su gaba daya a hada da gurgunan da makaho duk abin da za a yi a yi masu iri da to haka za a yi a lahira da rai da jiki haka suke duk abin da za a yi in daɗi za a ji su ji tare in wahala za a sha kuma tare za su sha ta ya fito to tuba tana yin sasanci ne ta yadda ran nan za a wanke shi idan an wanke shi idan yawan ku sosai in jiki ya ce mai zo mu je mu yi kaza sai ce ba za mu ba ba za a ba ka dai in aka je aka yi za a jawo mana ne za mu sha wahala da ni da kai idan jiki wani lokaci aka zo ya ce ya gaji shi ba zai yi ba sai rai ya ce mm, mm. da gajiyar da za a samu a nan wadda za a sha wahala a lahira gara ta nan tashi mu je shi yasa in ka ji an kira sallah wani lokaci ko ba ka son zuwa in ran nan ya matsa ma cewa tashi ku sai ga ka tashi ka tafi sallah radda ko ran nan ya ki bai so sai jiki ya yunkura ya ce kai ya tuno da wahalar da zai sha sai a ja son ran nan ran nan sai ya bi jikin sai su tafi masallaci amma ka ga da suka ittifaki kar su je to ba za ka ba tirar da rai ya ce ma jiki mai kwanciyar mu sai jikin shi kuma ce eh to gaskiya kama dan ƙara dan bari mu dan yi shiru zuwa lokaci kaza in kai shurun nan sai dai ka jana iqama me ya faru ittifaqi akai da rai da jiki ai ran ya ji kiran sallah rai ya ji komi to amma sai jiki ya ji kasala sai ya ce mu dan ƙara da ka da ka dan ƙaran nan shikenan in ka ji ana ruwa ranka ya ce kan mu je za mu jike ba jikin ne sai jiki ya ce in na jike zan yi zazzabi daga nan sai ka ƙi zuwa Rai ya bada shawara sai ka kalli jikin sai kaga jikin baka so ya sha wahala za ka yi mura za ka yi zazzabi rai ne ke mura ko ke zazzabi ba jiki ba ne to da rai ya ce mai kan mu je sai jiki ya ce gaskiya ne saboda in na je zan yi mura zan yi zazzabi sai ka ƙi zuwa haka kuma in kaga kuɗi ne rai na ganin kuɗin nan ya ce ma jiki dab ga kuɗi jiki ya ce gaskiyarka in an samu kuɗi jiki za ka ji daɗi za ka yi kaza za ka more za ka sha abin da kake so za ka samu jiki ya ce gaskiyarka sai ce muje sai ka ga ka tafi komin wahala ka samu ko ruwan ne ka shiga duk da rashin lafiyar na in ka tuno za ka yi mura za ka yi kaza ran na ya ce jiki ya ce sai jiki ya ce rai ya ce maka in ka samu kuɗin ba sai ka sha magani ba nawa za ka samu nawa za ka sha a magani sace ɗaya na magani ya ishe ka daga kayi zambur ka tashi ka wurin na eh. ina ai mutum sai ya dawo <laughs> ta yi yanzu ne abuja aka ce za ka je ka yi miliyan ɗari sai ka tsaka ce hanya ba kyau a sai dai mutumin da bai taba zaba sallah suwa ka gan shi a matsayi yayi yayi la ilaha illallah sau ɗari duk wani lakani har sai ya tambayi wasu da Allah babu wata ƙarin addu'a gobe fa zai samu ko Abuja saboda aka a ƙari ina ko wani ƙari a ƙaruwa ko wani ƙari ya bi hanya kawai sai tafi can kaga rai ne yake ya gano wannan abu nan da abu nan ya yunkura ya ce bari ya tafi to ranka in bai ce ma ba kuma ran nan in bai gamsu ba duk yadda za ka yi mai bayani wallahi in ran nan bai gamsu ba zai ba ko ya gane kuma yanzu ina mutumin mu to wani bayani ne ba mai washi ba eh ya zabi kwanaki jiya bai zo ba yau ba bai zo ba dan bardo dan bardo ko ya zo ina dan bardo ina ba zai zo bane ranakun da ba zai zo ba zai zo ba ba zai zo bane akwai ranakun da ya zaba sai su ne zai zo to me za a faɗi mai komi muhimmancin abin tun da ran nan bai yadda ba zai zo ba dan gane misalin shi kan wannan ba komi ko na kira shi ma dama ba na saba kiran shi ba ko je sai da wani ya ce man yau bai ji na kira dan borno wani ce bai zo bane ya ƙi zuwa ko ya zo to ranakun tun da ran shi bai sa shi ya zo ba zai zo ba ba ai ba karatun ne ba ya iya ne ai ba iyawa ce ta sa ya ki zuwa ba a'a ranan ce tun da ya riga ya sa ran ba zai zo ba to ba zai zo ba misali ne kawai don ku gane to haka dan adam yake to wannan shi ne in ba ka gane wannan ba kuma ka canza ta cewa akwai ran da za ka yi abin da ran ka bai so ba ka ƙi jikin nan ya matsa ma ya ce sai an yi ittifaki an yi akwai ran da za ka so kuma abun ranka yana so jikinka ya ƙi yadda a yi don kaka shiga cikin masifar da za su je can su yi faɗa sai ka to ba za ka ba zai yi ba sau da ka ittifaƙan ake so su riƙa yi wajen inda za a yi daidai su yi ittifaƙi ko ɗaya bai so ba ɗaya ya ja a je a yi daidai wajen da ba daidai ba ko su yi ittifaƙi gaba ɗaya su ƙi ko kuma in ɗaya ya ƙi ɗaya ya ƙi yadda sai ya jawo ɗayan ya ƙi zuwa wurin to daga nan shine za su yi ya dan fito ta so da ka shine nan so da ka in ya shafi tsakaninka da Allah to shine an tattaruka fi'lahu ka bar aikin farko watan da ma'alaiki sannan kai nadama akan cewa me yasa kai wa ta'zumu allah ta'uda ilayhi sannan ka yanke ba za ka ƙara yi ba ya fito ko wa yasihhu zalika min jami'in dhunubi wannan ya inganta ga kowaɗanne zunubai wa min ba'dhi haduna ba'dhin Hakanan ko koda wasu ne ka yanke ka ce kaza dai ba za ka dan ba kowa ne ba zai zo yana yin wasu zunubai duk ya su lokaci daya akwai wanda za a fara akwai wanda za a fara shi yasa wasu suka ce idan ka ga mutum yana laifi kaza yana laifi kaza yana laifi kaza amma daga ciki kuma yana shirka to da shirka za a fara faro masa ya bari ya ban tsallake baya shirka amma yana shan giya yana kaza amma baya sallah to daga sallah kuma za a faro mai ba a ci rana ɗaya biyu ba waɗancan sauran sai an faro daga waɗannan an fara sashi waɗannan jigajigan da ya fara ƙin abun nan ba su duk su ne ummul khaba'is idan ba akwai shirka ba wani abin da zai kyau idan aka taso kuma aka zo wajen maganar a yi wajen a aikata ne to sallah ita ce ginshikin komi ita ce za ta yi kyau ta dalilinta in haske shiga zuciya sai kuma a nisanci ma sauran zunuban amma baya sallah kai tunanin ya bar wani laifi kuma na zunubi zai wahala zai wahala ya fito to shine nan saboda haka nan za a faru saboda haka sai a nuna masa wannan ai wala yamna'u ai min sihhati tawbati auduka ila zalika dhanbi bi ainihi kuma ba zai ba za a ce ba za a karbi tuban mutum ba ya tuba sai ƙara koma kan wannan zunubin sa'ar mai tuba mai ainihi ba da an yujadu minka al'azamu ala adam audi ilai bayan an samu hinar tauba in dai lokacin an samu niyya ta cewa mutum ba zai ƙare laifin nan ba sai kuma ya faɗa aka shi ya ƙare yi wancan da ya yi na baya tubar da ya yi ta yi yanzu kuma sai sabon ya fito ko? ƙala ta'ala inna allaha yuhibbu tawwabin Allah tabaraka wa ta'ala yana son masu yawan tuba wanda suke tuba daga laifukan su suratul baqara aya ta 222 wattawabu sigatu mubalagha in an ce tawwab siga ce ta kaiwa kololuwa mai yawan tuba kenan kaga in ba inda a ce daga yayi ɗaya an gama ba saura to ya za a ce mai yawan tuba ya nuna ya ƙara yi kenan yayi ya ƙara yi ya tuba yayi ya ƙara yi ya tuba haka muke ai kasirut tauba mai yawan tuba bi ma'ana annahu kullama taba min adh-dhanbi ana nufin duk lokacin da ya tuba daga wani zunubi thumma ada ilayhi thaniyan sai ya ƙara yi bi taqdirillah ta'ala yatubu minhu thaniyan qaddara Allah tabaaraka wa ta'ala Allah kuma sai karbi tuba shi nabiyin da ya koma wala yasiru ala shay'in min adh-dhunubi amma kada ya doge akan wani abu na zunubi yace shi ya san ba za ka tuba ba in dai har an zalunta tuba ya fito ko wal kazalika kadhalika mu'mini haka yake fa innal insana qabilun lil fi kulli nafs shi dan adam wato shi ɗan adam mai karɓa ne mutuwa dai za a yi tana nan fi kulli nafsin wal maut taratan yakunu bi sababin kal maradi mutuwa kuwa takan kasance wani lokaci da dalili ne kamar mutum ya rashin lafiya wa taratan kunu bi gairi sababin wani lokaci kuma mutuwa ta kan zo ma mutum ba tare da wani sababi ba kalmauti fuja'a kamar mutuwan da za ta faɗi wa mutum ba zato ba tsammani na na'am wace eh dai eh, gaskiya ne numfashi ba eh gaskiya ne fa inal insan qabilun lil mauti fi kulli nafasin wannan kuskure ba nafsin bane nafasin ne nafasin mutum zai iya yiwa ya mutu a cikin kowane lumfashi da zai yi zai iya yiwa kowane lumfashi ana kirga ana kirga ana kirga ana kirgawa wataƙila wani da ya zo sai ya tsaya cik kamar irin abun nan na gidan mai da ake gwadawa kaga yana tafiya wurwurwurwur an ce ma da ya kawo nuri sai ya tsaya cik nafasin ne kada a sa mafawon din sukun nafasin ne fa innal insana qabilun lil maut fi kulli nafasin mutum mai yiwuwa ne ya mutu a kowane lumfashi za a iya yiwa kayi lumfashi tara na goma mutuwar ka ne jiya na ga wani abu sai dai abin ya ma bani mamaki ban ji daɗin magana ba illa ya kawo wani lokaci kuma ibara ce amma ba faɗin wanda abin nan ba wani ne sai turo wani bidiyo da daddare ina nan sai na ga ya tura shi sai na buɗe sai na ga wani ambasada ne na saudi arabia a misra cewa an je wani taro kawai ya tashi yana mukaddima zai gabatar da mutane wanda yana cewa yanzu ga ra'is da wane ne wane ne ana tafi ga wane yana gabatar da shi ya zo ya magana can kawai sai dingire ya faɗi ya mutu ni abin da na so shi da ya rubutu ya turo abin ka ɗalibin ilmin da sai ya ce jama'a kun gani ga wannan yanzu bai zaton zai mutu ga ma taron da kai don haka jama'a kowa ya taka tsantsan mutum fa zai iya mutuwa kowane irin lumfashi shi kawai sai ya ce kun ji abin da na yi tunani ni ya ce a matsayinsa na ɗalibin ilimi wataƙila kuma rubutun ba nashi ba ne ban san wanda ya rubutun ma amma dai rubutun da na karanta a ƙasa abin ya bani haushi saboda shi ka matsayin matsayin ɗalibin ilimi ya bambanta da wanda yake shi bai karatu kamata ya yi a wannan lokacin ya ce to kun gani jama'a kun ga dai kullum nafsin za a yi katul kowane rai zai ɗanɗana mutuwa kun ga mutumin nan dai yanzu zai wahala a ce ya kawo maganar mutuwa yanzu a nan gashi ana taro gashi ana gabatar da mutane shine mai gabatarwa Shi ne mai abin nan ba ha ana tafi ka san dai a lokacin nan jira kawai ake mai magana ya taso ya fara magana su kuma su ta saurare to gashi ne ya mutu saboda ka Allah ya kaza ya faɗi abubuwan da zai to jama'a mu zama cikin abin nan shi kawai sai ya ce wai kun gani yanzu ga mutumin nan duba yanzu kawai mutum ya mutu sai ce saboda haka shi yasa yake kiran mutane su kula da lafiyar su su riƙa yin exercise su riƙa cin abincin da ya kamata wallahi kai ce yace su rika yin exercise suna motsa jiki ka rika tabbatar da kana binciken lafiyarka dan ka gane abin da kake ka gane abin da kake ci sannan ka rika motsa jiki sannan ka wannan su ne shawarwarin da ya kawo zan kada a yi mutuwan kada mutum ya faɗi mutuwa a sadin ka mutu irin wannan mutuwa saboda Allah yanzu na to to to amma yanzu ɗalibin ilimi in ya ga wannan malam bashi haka ya kamata ya yi ai abu za ka kalle shi ne sadda ka turo ba bidiyon kaɗai ake so ba ba abun ba menene ƙasar bidiyon ai kaga wanda ba a tura rubutu ba kakan kasa ganewa ka ce me ake nufi da wannan da aka turo ma haka ne ko to ɗalibin ilimi in ya zo nan sai ya goge wannan rubutun ko kuma ya nashi a ƙasa ya nuna da yatsa ya yi maganganun shi shi ma a ƙasa in har za ka yi aikin tura wannan abun to sai ka yi aikin da zai zama ma wasu karatu amma ka ce wai a exercise a rikacin abinci mai kyau ko abincin da ya kamata mutum ya lura rikaci mai kyau da motsa jiki da wane ne wane ne tabbas na'am zai iya yiwa haka amma an taka muslim ba maganganun da ya kamata mutum ya faro da su kenan ba in ma za ka yi sai ka kara da waɗanda sai ka faro da can mutum ya zama kullum ala yana taka tsantsan ehe to ka gani shi kuma wannan me za a ce mai cewa ya in magana kuma motsa jiki ne wanda a filin kwallon shi kuma ya mutu fa shi ya maci kwallon ne ya ji daɗi ai ko aka yi tsalle to sai ya mutu da aka ba shi ba ne matsayin mutum ka muslim zai fara da shi sai ya nuna wa mutane mahimmancin mutum ya zama taka tsantsan amma ke hakuri da kalman wannan kawai karatu kuma ai ban ce ba wani bane ko yawa amma dai ka ɗalibin ilmin ya kamata mutum ya fara gabato da maganan shari'a ya fara gabato da ita Sheikh Salul usaimin a cikin kitabul ilmi shi cewa akwai da yawa mutane da suke kuskure lokacin da in suka fara kallon mahimmancin sallah sai su fara bata ma'ana ta duniya ba ma'ana ta lahira ba tashin farko malam sani ka tafi tashin farko kamata yayin mutum in zai maganar sallah sai ce farkon ta dai sallah ibada ce tana kyautata alaka tsakanin bawa da ubangijinsa tabaraka wata'ala saboda bin umarni ne na Allah tabaraka wata'ala in mutum yana yin ta tana sama mai kaza na lahira tana sama mai kaza tana sama mai kaza bayan ya gama duka waɗannan lissafin sai ya ce sannan kuma in an kalli rayuwar duniya ma sallah tana da amfani saboda ga abin da take bayarwa na rayuwar duniya tana dalilin wannan Allah ya lamunce ma wajen samun arzikin rayuwarka shi ma din kaga dai an faɗi Allah amma an yi maganar duniya sannan tana kyautata alaƙa tsakaninka da mutanen da kake zaune tare da su domin wanda baka sallah tare da su ko mutuwa kai ina ruwansu da kai tana kyautata alaƙa zaka so kai ma wata rana ko zaka auras ko zaka auro a zo saboda alakar da mutane ke da ita da kai ta sallah kana sallah tare da su in ka za zaka aure sai su zo in ka za zaka yi kaza sai su zo saboda mu, alakar kana sallah tare da su sun sani in wani abu ya same ka na jaje kana sallah tare da su za su je ya dame su gobara ta kama ko wani abu na kama na hadari za su zo su taimaka su ba da gudunmawa menene alakar ka da su kuna sallah tare kaga duk alaka ce a nan? sannan sai ka ce sannan mutum shi ma an kalle shi kadai alafar zaki, shi kaɗai din shi to ta ne mai amfani dan tana sa motsa jiki jikin shi na motsuwa in yana sallah ta zama mai kamar exercise to wannan shi shine zaka zo ka faɗi daga ƙarshe to amma wani sai ya ce wai sai fara kawo sallah farko sallah exercise har ya nuno ta ƙwarangwal ita ma tana sallah to saboda haka nan kaza na motsawa saboda sallah nan kaza na motsawa saboda sallah nan kaza na motsawa saboda sallah na'am tayyib haka yayi kawo shi amma ba shine manufar sallah ta farko ba manufar sallah ba kawai don ka motsa jiki shine matakin ta na farko ba takin ta na farko shine tana sa alaka tsakaninka da ubangijinka da ya halitta ka shi za fara kawowa sannan in an motsa jiki kuma ko ta zama motsa jiki ko ta zama ma menene dama mu ka muslimin abinda muka muka gamsu da shi ba yadda za a yi Allah ya halitta mu sannan ya bamu wani abu ya ce mu rika yi face abin nan yana da amfani gare mu ta kowane fanni ta hanyar lahira ta hanyar kuma rayuwar mu shi yasa aka ce waɗanda ba sa sallah in sun je lahira jikinsu bai saba ba saboda haka da an ce su yi su sallah a can sai jikinsu ya koma kamar sun haɗi ta ɓarya saboda ba sa yi to saboda haka sallah tana ɗauke da abubuwa da yawa amma ba na duniya za a fara kawowa ba a fara kawo na lahira sannan na duniya na ko sadaka ma to ka gani ko sadaka ma tana sa mutum yayi mutane su so shi to amma kaga ita ma duniya ya kamata za a linka dukiyar ko za a mutum yayi ya ga dukiyar ba ta linko ba sai karyata abin ba to amma aka fara nuna mutum matakin farko na sadaka ranar lahira na farko wanda ya ce ya baka kuɗin nan shi ce kai sadaka me zai sa zai soka zai sokan nan ya rika sa mala'iku su ne ma addu'a ta yadda zaka samu duniyan kuma ka samu lahira sannan an je lahira ita ce za ta zama maka inuwa in an je can aka yi tsayuwa a filin kiyama wanda bai da sadaka bai da inuwa to kaga aka fara gabatar da can mutum ko bai samu na nan ba sai ce to na nan din ya san tun da ba a samu ta nan ba can za a samu ta amma duk wanda manufarsa ya zama saboda duniya zai abu farko to da ya ga bai samu abun ba daina zai ke sa wanda ya tafi umra saboda duniya saboda wata bukata ta zo sai ya yi mamman wanda ya je umran saboda shi gori ya ce shi dai ya rasa yadda za a yi har umra ya je saboda abin nan ya yi amma bai yi ba shi bai san abin da ya ba har azumin litinin da azumin alhamis bai wuce shi amma abin nan bai yi ba shi bai san abin da ya ba to me ke nufi to su aka ka gani abin nan ne to kaga manufan ne amma da saboda lahira ya yi don wannan bai samu ba sai ce to ina ganin wannan abun kawai an fifita mana shi sakamakon mu da can mun san in mun yi abu ba zai tafi a banza ba Allah zai biya mu a can na'am ya ce ko kuma in mutum ya yi ya ga bai samun ba sai ma ya fara samun kanshi shi ne bai yadda ake so ba wata ila ya sa bai samun ba kuma shi ne abin nan ko addu'a ka yi kakka sa ran kin karba aka yi kakka sa ran a'a mai an san ne ya daina badawa in ka fara kawo kai ne baka yi abin da ya cancanta ba akwai mani'i daga wurinka ko dai akwai wani laifi da kake yi yasa ya tare abu ko kuma abun nan ne amma kar ka saran cewa a'a mani'in nan ka fara kawo shi kace ila mani'i daga wuri na ne ni ne ban cancanta ba sa ban samu ba alaikum salam eh to ka dubo ta ba zani ba ba zani ba A wannan ne cewa ya saboda ma mutane ba su san wannan ba ma idan suka ga mutane a harami suna kuka sai su koma gefe su kai masu dariya ba su ta dariya ko kuma ma in ma sun tsaya dariyar in ba haka ba wani zai iya cewa wannan da ka ga yana kukan nan Allah kaɗai ya san bala'in masifan ka tattaban da yi ma Allah ya yi wata bala'in ka sassaɓa ne tun da ka ga yana har ya kai ga kuka Allah kaɗai ya san abin da yi ma Allah yake kukan nan bayan ko kowa ya yi ake sa kukan eh shi mai ma juya wai shi ba sai wani kuma in ya gana kukan ma sai ce mutuwar zuciya ce to mutuwar zuciya rayuwar zuciya ne ai wanda bai kukan bane zuciyar shi ta mutu ta kekashe ba hudojin da haske zai shiga ciki gaba ɗaya ta koma dulum ta tattoshe koyau sai da muka yi wannan karatun idan zuciya ta tattoshe babu kafofin da haske zai shiga ciki to zuciyar nan za ta zama muguwar zuciya cikin duhu dulum to mu tafi saboda haka wannan kenan wal mu'min shine nan fa eh, abin nan ba kazalika fa innal insana qabilun lil maut fi kulli nafasin dan adam zai iya yiwa ya mutu wai mai yiwuwan mutu ya mutu ne a kowane numfashi wal mautu taratan takunu bi sababin kal maradi wa nahwi mutuwa wani lokaci takan kasance da sababi kal maradi kamar rashin lafiya wani hauhi ko abin da ya kama da shi don rashin lafiya yana aiko mutum sako ya fara tunanin ko mutuwa zai wataratan ya kuno bai gairi sababin wani lokaci mutuwa ta kan zo ma mutum ba tare da wani sababi ba kalmauti fuja'a kamar mutum ya mutu ba ya zato ba tsammani wa zalika mawjudun sha'i'un wannan abu ne wanda yake akwai shi kuma ya watsu ma sosai an sha jin labari kowa ma zai iya ba da labari nan da za a ce kowa ya magana ce aiko wata rana wa ya san wani suna tare ko wanta ana tare da ita ko tare da shi sai ko aka wayi gari babu fa man aznaba wa ai wanda ya yi zunubi sai ya tuba bina'an ala khawfihi min hujumil maut saboda yana tsoron kada mutuwa ta faɗo mai bai san ko za ta zo yau ba ko gobe thumma ba sannan ya ƙara yin wani zunubin wata ba kalalika ya ƙara tuba sahat taubatuhu tuba shi ta yi bai ice ba har ya azabihi ala Allah ya auda tare da lokacin da yake tuban nan ya yi niyan ba zai kara yi ba sai kuma ya yi. la'adami ta yi bi dawamil haya saboda ba wanda ya tabbatar da ce ai bai tabbatar lokacin akwai sauran rayuwa da yawa ba shi dai ya zame din ne daga baya ba wai dan ya san nan gaba zai kai ba kamar yadda wancan da aka yi magana cikin talbisu iblis kaga shi tuba shi mamuna ce domin an ce ya ce ne yana so ya ga shaidan yana ta roƙo a azarta shi da ganin shaidan ni za ka yi da ganin shaidan ya ce shi ko in ya ga shaidan a yasayin da zai ƙaurace mashi ya da zai guje shi aka ce to ya tafi kasuwa ko ya je kasuwa da sassafe to kuma sai ya ga wani aka ce in ya ga wani duk inda ya ana masifa ana kaza shi ne shaidan ne ya bi duk inda ya gani ya ga an faɗa ana rigima duk inda ya bi inda ya sa alƙasa ya ce duk inda ya bi ya ga ana rigima duk inda ya bi har yamma ta yi aka watsa kasuwa kawai ya gare sauran wannan ya je ashe yana gani shi ya ce wai kai me yasa kake bi na tun da sassafe ya ce a shi yana bin shi ne don ya gani ko ya ce to shi ne mene ne dalilin amma da yasa yake bin shi ya ce kawai yana bin shi ne don ya san shi saboda ya san yadda zai kaurace mai ya san yadda ba zai yi yadda zai yaudare shi bai abin nan din shi ba ya ce to kai ina ruwanka da wannan bayan kai ka riga ka tsira kai dan aljanna ne yanzu kawai ka bari ma ka morewa ka kawai ka share kai komi kai yanzu kai dan aljanna ne ka riga ka zama dan aljanna ina ruwanka da wani damuwa da ni har sai ka gani ban kai ka riga ka zama dan aljanna ba ka da wani abu yanzu komi za ka kai dan aljanna ne yace ce to kuma za ka daɗe da sauranka dan baka mutu ba ne yanzu nan nan da za ka mutu aljanna za ka amma kana da sauran kwanaki nan gaba to ka more yace ce gaskiya fa sai more mutu gobe kaga yanzu shi da ya ji akwai saura ne ba tuba ba ce da ya ji akwai sauran lokaci ne sai ya ce bari ya more to wanda ke tunanin ya bar zunubi ko ya bar zunubi yana ganin ko yana abin nan ba dan ai wanda ya ce ya bar kaza yanzu bai san ko yana da saura ba yayi tuba dan yana gudun kada mutuwa ta fado mashi yana cikin zunubi ai ga yana ya kawo mutuwa kusa kusa ko to amma wani da zai ji cewa nan gaba zai kai shekara 100 yana iya ya ce to shi wari yanzu ya more in shekara 100 ta kusa ya tuba kamar yadda wasu yanzu har ma ba wai kasashen abin nan ba har kasashen laraba wani ya gaya man ya ce abin da ya bashi takaici da ya je wani wuri limaman na kuka suka ce wai masifa ta kai ga yanzu a masallatai abin nan ba a abin nan a turkiya aka ce masallatan ga sunan da yawa ɗari shida ne masallatan an da su yanan manya-manyan masallatai ne da aka zo gwamnati ke kula da komai ta take biyan limamai amma fa iyakar su nan, to amma in an je katon masallacin nan ba a samun mutane da suka kai sahubi sun zo sallah dole sai tsofaffi tukuf wai su a tunaninsu ba a fara bauta Allah sai ka wuce shekara arba'in sai ka kai shekara arba'in to abin nan ba nan ya tsaya ba na yi hira da wani dakta yana madina yana karatu a madina sai sai muke hira da shi sai ya ce abin da ke bashi mamaki a yanzu matasa 'yan madina akwai da yawa wanda kwata-kwata ba su taba aikin hajji ba saboda applying ake yi in kai applying wani lokaci ka sa kawo kanka sai an yi wajen shekara biyar to mutum sai ya bari sai ya kai shekara arba'in tukunna sannan zai fara applying wai saboda ba a fara wai za sai ka shekara arba'in ne za ka fara maganar bauta Allah ka ji ba mutum na madina bai taba zuwa aikin makka ba bai taba yi ba ko yana makka bai taba yi ba cikin makka mutum yake bai taba yi ba saboda bai taba applying ba yaje ba kama ba zo ake a ce ku tafi ba ba zai yi ba applying mutum zai yi in zai yi zai applying ne cewa wannan shekara yana son a bashi dama ya halarci cikin wanda za su yi mausin na aikin hajji to amma mutum wai tun da bai shekara arba'in ba bai taba yi ba to yanzu kuna ganin jama'a ko a hankalce ne mutum ya auna aikin hajjin nan yana daga cikin ɗaya daga cikin rukunan musulunci biyar sannan mutum yana aikin yana makka ko yana madina bai yi ba to dole kuwa sai shekara arba'in sannan ne zai mutu kafin ya mutu kuma ya mutu a wurin Allah ya je babu wannan arkan da gangan shi ya yin aflayin ba hana shi aka yi ba ba komai ba shi ne bai aflayin ba bai rubuta ba har ya mutu ya je wurin Allah kuna gani abu ne mai sauki ko sanan kake kai ma da kuɗinka da kominka ba ka taɓa yunkurin ka je ba a wurin Allah fa ba za a kyale ka ba amma kayi yunkuri an hana ka kayi yunkuri baka samu ba kayi yunkuri baka samu ba wannan kuma amma da kudinka da guzurinka da zaka iya biya ka je baka taba yin wannan yunkurin ba ka haɗu da Allah Allah so gani na'am <laughs> Allah ya sauka ai wala mun gano da yawa kaga dai yanzu dai magana ne yanzu ko nan ka je masallacin juma'a ga kana wasa da waya ai sai dai a rasa yadda za a yi da kai to amma a can fa zaka ga mutum a cikin haramin ana kudubar juma'a wani na rike da waya yana ta chatting ana ta kudubar nan kawai yayi banza da ita yana ta chatting sai dai in ya dace an ce istau ko mu ila salati ko sai ya tashi amma da ta yana ta chatting a cikin haramin ta gan su ba iyaka Allah kyauta ta Allah Allah so ka ji malam malam malamwa ka je ta 80% to karatun nan fa sai an yi shi ba gadon shi ake ba dai an haifo ka can kawai ka ka iya sai ka yi to jahilci ko musiba ce shi ko jahilci Allah so ka je to mu tafi dai karatun fa da yawuya wannan ko mhm. amma dai a rika bi a hankali a gane wannan ke na abin nan ba shi yasa aka ce inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa huwa dakhilun ta qawlihi inna allaha yuhibbu tawwabin Allah yana son masu yawan tuba fa huwa mahabubun lillahi ta'ala ala kulli hal dan haka idan mutun yana wannan to wannan masoyi ne wurin Allah tabaaraka wa ta'ala a kowane hali amma idza kana dhanbu bainahu wa baina mithlika amma idan ya zama zunubin tsakaninka ne da kwatankwacin irinka tsakaninka da 'yan adam kenan al makhluqati na halittu fala budda an takuna taubatu bainaka wa bainallahi ta'ala aidan shi ma dole ne sai ka tuba tsakanin kai da Allah farko لأن الله نهى عن ظلم العباد بعضهم بعضا domin Allah ai ya haramta su ma bayi sashe zalunci sashe to tashin hankali sai tashin farko sai mutum ya tuba da yayi abin da Allah ya hana wa ta'tadu tauba ila jami'i ma kaddama? saboda aka tuba tana da bukatan sai ka yi duk waɗancan abin da suka gabata na farko ka bar aikin kai nadama kai niyan ba za ka koma ba su ne wanda suka gabata ko ma taqaddama ma'a ziyadatil musamaha tare da kuma ƙarin ka nemi shi wanda kai mawa kuma ya yafe ma shine musamaha ku sasanta tsakanin ku ya yafe ma min zalikal abdul ladhi zalamtahu na wannan bawa da ka zalunta in kana hayyan wa amkana zalika in har yana raye sannan kuma hakan zai yiwu ka je ka samai to in ba zai yiwu ba fa in kana mayyitan idan ya kasance ya mutu au kana hayyan ko kuma yana raye walam yusamihka bai yafe ma bali shiddatin minhu la li taqsirin minka fi haqqihi saboda yana da tsananin cewa sai ya bantare ladakka yana da tsanani ba kai ne ka kasa yi ba ka ki zuwa ba bainaka wa ta'ala ta'ala بينك وبين zalika to sai ka koma wurin Allah. Ku ji fa idan ya kasance mutum shi ka zalunta tashin farko me za ka yi ka nemi Allah ya yafe ma da kai laifi don ka tsallake iyakar da ya ce don ya ce ka kai mai sai ka yi to ka laifi sai ka nemi tuba wurin Allah farko ta hanyar haɗa waɗancan sharuɗan guda uku ka bar aikin da kake yi na laifin sannan ka bari kai nadama da kai mai sannan ka zo ka yanke ba za ka ƙara yi ba sannan sai ka nemi musamaha shi da kai mawan kuma yanzu ka nemi ya yafe ma idan yana raye ko kuma zai yiwu ka kai wurin shi ka nema yanzu in kai ma gwamna kai kama shugaban ƙasa ta ina za ka gara ma in gwamnan nan garin ne domin shi gwamnan nan garin kamar yadda na ji yana da bututu in ka ga dama ta nan kana iya tura mai saƙon ya ga dama ya karanta kuma yana iya ma afuwa ka ce bai girma gwamna gaskiya na yi maka magana na zage ka ba zuwa zai ce ya ma ce a kama kan mana ba ma ka ƙara zuwa kusa da shi ba kenan iya ga dama ya ce ya ce a kamo ka in aka kamo ka ka je gaban shi wallahi na yi ma ba daidai ba kuma so nake kai man afuwa in ya ce ba zai ma afuwa ba to kulle ni ko kuma kashe ni cikin nan kun warware kenan hakkin shi ne in ya ga dama ya ma afuwa kamar yadda alibi na bitali ya ce lokacin da aka daba mai makami da ya shiga mutumin ya ce masa sai alibi na bitali aka damko wanda ya mai sai ya ce ku rike man shi in na rayu to ni na san abin da zan mai ko in yafe mai ko kuma in ce abi man haƙƙi in bi haƙƙina in kuma na mutu to wannan ba ba bane yanzu haƙƙin Allah ne ku zartar masa da hukuncin Allah shi ko fashe da dariya ya ce mashi kan ma kai wani dogon turanci mutuwa za ka yi kawai yi wasiya ma dan takobin nan dafin da na sa masa ko kartar kai sai ka mutu balle kuma ya bara mai ya bara mai kai no da ka kawai kai kai kai na eh takobin ba ka jaddi ce dan a ne cewa yayi wannan takobin ba kai dan adam ba ko giwa ya karta wallahi sai ta mutu balle kai da ka bara magoshi dan ka yi wasiya kawai ba za ka tashi ba to kaga hakkin shi ne amma mahallu shahid cewa in na rayu ne nike da haƙƙi ya fi ma sauƙi ka nemi nan ya yafe ma A kan an je lahira da shi ma so yake ya ƙara lada da yawa in ma ba zunubi to ya samu aljanna daraja can ƙololuwa? to in ba yadda zaka za ka yi da shi yanzu ka gan shi. yanzu kamar shugaban ƙasa ka zazzagai ta za ka gan shi. su bakka ba da za ka gan shi. ka aika da dan sako shi dan sakon zai gan shi kuma in yaje zai faɗi shi na shi fa da yayi ma to in kana so ko ka zauna lafiya ka rubu da su shi su kai naka amma ka je mutane na ta hira su ce gwamna yayi kaza shugaban kasa yayi kaza ka faɗi abin da ƙarshen ta ma duka in an bi an je an dawo ƙarya ne kaddara ma gaskiya ne to nasiha ko kai mai kenan nasiha ce ka kai kaɗai ka sani kuma ka faɗi to nasiha aka yi masa sa ka bai ba ku daure ku gane ba fasa ne suka yi ba wasu sanni ba ma dai ni na ga muku gaskiya ne ta yadda za mu bi mu kubuta kuma tuba ake magana nan ya za a yi ka same ta ka zo ka je lahira kana tsammanin kana da aiki kayi da yawa sai an je wurin kaddara ma akwai aikin wasu duk su kwashe su su baka zero kuma wallahi baba shine iyakar so ko mama ita ce iyakar so wallahi idan aka je lahira ta ga za ta samu lada ɗaya a wurinka ta dalilin darajarta ta karu wallahi ba za ta yafe ma laifi ba haka babanka ya ga ga lada ɗaya tun da zai ma roƙe ka ma a matsayin ba laifin ma so ke ka taimakai fa ka bashi guda ɗaya an karanta mana nan mutum zai gamu da maman shi maman nan sai ta tuna mai ma baya dan ya san maman shi ce ka tuna ni ne ciki na ya zama maka jika kafafuna suka zama maka wurin hutu mama na ya zama maka kamar salka duk sanda ka gada maka kama kai ta tsotso na sha wahalar ka nayi ma kaza nayi ma kaza ka lissafo gaba daya ko ba zai musa ba zai ce gaskiya ne mama duk abin da kika faɗi nan wallahi gaskiya ne kin yi man mama ce ta kirki kin ɗauki dawainiya ta kin yi man kaza kin hana idan ki bacci saboda ni kin man kaza kin man kaza menene yanzu matsalar ta ce so nike ka taimake ni ka bar lada guda ɗaya daga cikin ka in kara da nawa saboda in tsira ce wallahi ma ba zan iya ba ta kaina nike yau kowa ta kan sheke wallahi ba zan iya ba ki hakuri haka kuma mutum baban shi bayan nan ma shi ma zai gan shi ya nemi wannan abun irin yadda baban na ni na auro mahaifiyarka ni na kaza ni na wahala ni na ɗauki ɗawainiyarka makaranta duk dai abu ba sai mun lissafa mutum da koya san su baban ne gama lissafa a ce yanzu lada ɗaya nake so tal guda ɗaya ka bani daga cikin ladarka dan aiki na ya ƙara ni ma ya ƙara daraja ya ƙara in ma fa ba zunubi kenan wai zai tsallaka ya ƙara ba daraja to wallahi baba kai baban kirki ne tabbas ba shakka ba na shakka kirkinka amma wallahi yau ba zan yi ala nafsi nafsi ni ma ta kai na nake hmm? Hmm. to to to kaji ya ce in kuma kirki ake magana annabi isa alaihi salatu salam da mahaifiyarshi shi za su haɗu kuma irin yadda kuka jinna haka za'a kalli fa matsayin annabi isa kalli matsayin maryam alaihi salam kalli matsayinta amma wallahi a can ma wanda zai iya ɗauka wani abu ya ba wani yanzu kai aka ce mun je lahiran nan aka ce gwamna ya zaftara shugaban ƙasa ya zabtara, to wai ma mai muka yi ɗin ma da za a zaftara kuma wallahi in har wasu sun zabtare sannan shi to aka kawo kansu ba abin da za su zabtara laifinsu da suka yi in ma akwai wallahi komin girman shi san ɗaukan ɗorawa daidai yadda ka cuce su ko yadda kika cuce su daidai yadda za a ɓantaro laifin da suka yi in ma akwai a ɗauko allafta mutum in ma ba su ba kwashe kafin wasu su zo ba naka mutum yana so kawai ke aikan shi in kuma mutum bai so to ya ta yi kan mu dai mu gaya wa mutum sau haka wannan shi ne abinda za kalla to in tsakaninka da shi ba yadda za ku yi ku haɗu shi ne aka ce gashi kana so ka tuba wanda ka zalunta ba yadda za ku yi ku haɗu kana neman ya yafe ma kuma kowa ka auna ni abin da nake so yanzu ku auna in ka san akwai yadda za a yi ku haɗu da gwamna cikin sauƙi ko shugaban ƙasa cikin sauƙi to taɓa shi kaga dan in ka taba shi daga rayar da kai na dama? nan da nan za ku haɗu ko a cikin unguwa ko a kasuwa malam zai kada ta sosa kunne ba zai yiwu ba ko ba ma shi ba da dama littafin haka yake ai ba wanda zai karanta littafin ba wanda akwai su kuma ba fa guda ɗaya bane wannan wannan shine karami wanda zamu iya gama cikin lokaci kadan shi yasa akwai babba akwai manya-manya a tauba ba wannan bane wannan dan karami ne dan saboda kada ya ci lokaci mun shekara ba mun gama ba wallahi mu yi ta kanmu domin laifin da baka yi ba a je a kai ka wuta saboda shi mutanen da suka ɗauke ka mutumin kirki su ganka a wuta ko su ganki a wuta su ce wance yaya aka yi kika zo wuta ki ce ke da muke gani mutum ne kirki kai da muke gani mutumin kirki kana ganin damu ne masu kaza ya aka yi ka zo wuta yanzu mutum ya ce wallahi laifin nan ba yi yayi ba me ya faru ladashi aka kwashe aka yi mai biyan bashi da laifin shi yasa ya zo wuta na? an yi kakara mummunan kakara kakara aka yi yawwa an yi mummunan kakara yawon tagabun mutum ya yi bukan shi to shi ne nan in ka san ba yadda za ka yi ka haɗu da wanda kake malaifi to kuma wani fa idan ka haɗu da shin ma ka nemi ya yafe yana iya ƙin yafewa sai dai wannan ba ɗabi'a shugabanni ba ne shugabanni suna da afuwa wallahi shugabanni suna da afuwa ko gwamnan nan da kuke gani in kuna ganin shi abin nan wallahi yana da afuwa saboda akwai wanda za su zazzagai ya san yadda zai kamo su inda yana su haka ne ko bai sani ba ko ba ka bane to kaji ma amma kama wasu ce a suke su akwai wanda za su zazzagai su yi mai rashin mutu mai ƙarya ya san su zai iya sa inda yana so zai sa kamo su ba matsayin shi ne shugaba sai ya masu afuwa ce ba a yin shugaba ba afuwa sai afuwa to balle shugaban ƙasan kuma yanzu fa ku duba fa a bidiyo za a nuno mutum wani har haƙora ma bai da su ya kama shugaban kasa ya zage ya zage har mahaifansa in ya gana ma bai sa kama wannan bai san wurin da aka yi abun bane ba a iya gano jihar da ya magana ko ne abu kuma su SSS da security irin wannan abu ne masu wahala in kaga SSS ba su yi wani aikin ba ba su gadawa wani ko kuma sun kyale din an ce su barin amma wallahi cikin 24 hours suna iya kamo wani da ya yi wata maganan da ba abun nan bane cikin awa 24 aikin su ba wasa bane suna da antenna suna da signal suna da abubuwan da ke nuna tashin farko in an yi abu suna da signal da zai nuna masu ba sai sun wahala a ina ne a Najeriya tukun farko suna da signal suna da reporters suna da komi wanda nan da nan za su ga signal din daga wuri kaza da sun nema ba wani wahala kawai dai muna cikin wani matsala ne kawai kuma kada mu shiga can mu taba security kuma mu ma mu je mu wa cikin da bai kamata ba to kaddara ma duka ma ba a ma kama mutum ba ayin an je lahira shi Allah ba wanda zai boye mai za a zo da kowa ne da abin da yayi da abin da yayi ma kanshi da abin da yayi ma wasu suna da haƙoƙi ku zo ga wani kwanci hakkin ku kawai to kaddara ma ba su nemi mutum ba nan ba gana ma su nemi mutum din anan ba in anan ne suka sa aka kamo ka ni za a yi ma mafi girman abin da za a yi ma in ba su yaka ba su ce a kashe ka ba shikenan ma aka kashe ka shikenan kamar an je lahira ba sun kashe ka ne ta hanyar su lafta ma kaya ko su kwashe naka ko su lafta ma nasu shi ya sa ma wanda suka gane suke cewa su da su ce wai su nemi wani su an shi hakkinsu inda dan a duniya ne to me za su yi da shi ma a nan bari su bashi sai an je can wasu kuma da matsayinsu ya kai can sai suka ce kai su in an je can din ma inda sun tsallaka sun yafe dan su a ɓata masu lokaci ma a ce za a yi shari'a a can ko sai an da su shi da wani a can su bai masu ba ma a gansu ma ka zo kai ko yanzu ka ji an ce kai da wani kuna kotu aka san mai gaskiya kuma ba bata ma lokaci ba amma a can da aljanna za a shiga wasu abokan ka sun tafi kai ka tsaya rigiman an so wasu in dai ka samu yadda za ka tsallaka kyale shi Ki wuce wanka. ya fito ku duba wannan muka karanta wannan da aka abin nan mutasim billah ya doddoki imamu ahmad amma da aka zo kawai sai ana masa operation yana ce Allahumma gfir lil aka tambaye shi kai shi yayi ma wannan babban laifi ya bubbuge ka ba ta bai ma dukkan nan ba kuma kana ta Allah ya gafarta mai yace ina shi da son su shari'a da wani a lahira balle ma kuma ɗan gidan manzon Allah yace yana jin kunya a ba mazan Allah labari a ce ga can yana rigima da dan gidan shi yan zuri'arsa shi kawai bai son haka nan so an je lahira kawai ya wuce to kaji to bari ku ji wannan ku daure ku gane karatun nan ya jama'a wallahi yana da gayatu ahammiya kuma sauran da za mu gyara nan gaba mu gyara mun kwabo ta ko sosai kwaba mun yi ta ba iyaka to amma mummunan masifa ka mutu akan kwaban in ku kana so ka fita to sai ka galli abin da ke magana nan ka gyara mu gyara da ni da ku kowa gyara ba wanda bai yi nashi ba dai fatan su yi mana afuwa su fi mana mun yi kwaban mun riga mun yi wallahi mun yi ta iya wuya mun shiga abin da mu sani ba ma kuma mun shiga wanda ba ruwanmu kuma to ku ji idan ya kasance wanda kai mawa kun ga dai sharadi hudu kenan fa ake so a tabbatar sharuɗan tuba na farko ka bar zunubin an ya turkal ma'asiya fi sa'atiha sannan bayan haka nan wayan da mu'ala ma fata sannan waya azumu ko sannan bayan haka nan Allah ya auda ilai mutum ya niyan ba zai koma kan laifin ba sannan na hudu ya nemi musamaha idan hakkin wani ne ka nemi ya yafe ma to idan ya kasance ka neme shi yana raye in ya mutu fa in ya mutu zaka ji in kau yana raye shi kuma yaƙi yaƙi yafe ma ko kuma ga shi raye amma baya da zaka ka kai wurin shi saboda matsayinsa ko saboda nisa ko saboda yana da wata yana wata ƙasa ko yana kai kana ƙasar ka da kanka kai inda ya za ku haɗu da wanda ke wata ƙasa ka ga wani abu a bututu ka zazzagai kamar yadda muke zazzagin shugabannin saudiya ba ana yi ba a nuna ma wani abu a ce sun yi a nuna ma wani abu a ce sun yi kuma wani abu ma ƙarya ne yan shi'a ne ke nemo wani abu su haɗa su sa sai su ce kalli shugaban ƙasar saudiya shi ne yana rawa da mata rara a wani wuri cike nan kai kuma kai ma ka ɗauka kai ta tura wa mutane wani ma shi bai da abin tura sai wannan ce to ga sunan wurin cibiyar addini manya-manyan a ce wannan yanzu shugaban haramaini ne sharifai ne gashi nan a wuri kaza a hotel yana rawa da 'yan mata kuma wallahi ka je sai ga karya ne yan shiya ne suka yi to kaddarawa haka ne ina ruwanka kuma wannan nasiha ce kai mai wani shi bai gani ba da bai shiga cikin hadarin ba ka tura mai ya gani to kuma da ma na wurin wasu wuraren da kuma inda ma ba ruwanmu to kan ma mu tsallaka can waje nan cikin gidan ina ruwanka to saboda haka in an zo nan ba yadda za ka kai wurin shi saboda nisa ko saboda matsayinsa ko saboda kaza ko ba ka iya ganin shi ya za ka yi ba wai kai ka kasa ba ka ƙi kai ba yadda za ka yi ne ka kai wurin shi fa akhlis fi ma bainaka wa bainillahi ta'ala fi tarki zalika zulmi to yanzu sai ka gyara tsakaninka da Allah ba Allah dama ya ce kada ka yi ba to sai ka gyara tsakaninka da Allah na farko ka bari Wanne damu alaihi kai nadama akan shi wal azamu ala Allah ta'uda kai niyan ba za ka koma ba sannan me wa dum ala zalika sannan ka dawwama akan haka kada ka ƙara yi fa inna Allah ta'ala to nan yanzu Allah sai ya shiga al'amarinka imma an yi yassira laka hata zalikal mazlumi ko dai Allah ya sauƙe ma hanyar da za ka bi ka haɗu da mai zaluncin ko kuma shi wanda aka zaluntan da kan shi Allah ya hore ma zuciyarka sai ce duk wanda ni man ba daidai ba na yafe masa yanzu shugaban ƙasa ya ga dama ba zai iya haka ba gwamnan ya ga dama ba zai iya haka ba ƙarshen tarar da zai sauka ko da zai gama ya ce to jama'a daga cikin jawabi na abin zan yi abin da na ba daidai ba ina fata Allah ya man afuwa ma wanda ne muku ba daidai ba ku yafe min ni ma wanda kuka yi man na yafe muku kaga wannan shi da kanshi wa yasa shi haka Allah ne na ya ma faɗa kwanan nan to kaji ma to kaji to kai kuma sai ka ce wata ila ba za ka yi ba to in baka yin ba kai ma in akwai naka shi ma irin wancan ne zai faru din irin haka ko dai kai ka yi ko kuma in an je can a biya ka in shi tubar ta in ya ga dama shi kuma wanda ya ce kada ayin shi kuma ya tuba shi kuma ya biya ma bashin ba shi kenan ba to kun ji to in kai wannan ya ce ya yafe ma ka samu mafita kaga ka samu shi da kan shi ya ce to Allah zai iya sauƙaƙe ma wannan au ahu anka wa yurdihi yawmal qiyamah ko kuma in shi ya ki dai bai ya tambaye ce ni dai kan Allah ka biya man na akan wani Allah wani dai ni dai wanda suka zaluntan ba zan yafe ba kuma kai watan tuban mai kyau don an je can lahira sai Allah ya tsaya ma sai ya ce mashi to amma ba daidai ba an nemi ka yafe ba ka yafe ba ko ya ce eh ya ce to ga lada nan ɗebi sai ta ishe ka sai ka gamsu da kyauta Allah da kyauta abinda zaka ansa wurin wani wanda kace so to a wannan lokacin aka ce sai Allah ya bashi lada yayi ta kwasa yayi ta kwasa sai da kan shi ya ji ya gamsu ya ɗebi ma fiye da kai abin da zai samu wurinka sai ya gamsu to wannan Allah ne ya tsaya ba wa yurdihi sai Allah ya gamsar da shi yayi ta ɗiba ya ta ɗiba har sai ya ji ya gamsu ya ce yayi yawmal qiyama da ka, iyaka iyaka an tai asamin rahmati maulaka saboda ka ka shedinka ko mu kara mu ba mata ɗaya ko kada mai masa abun nan iyaka iyaki ba ku ba gane ba ba iyaka bi ba ta yasa to sai mu ba mace ɗaya mu ba namiji ɗaya mu ba mace ɗaya iyaka iyaki ka shedinka kuma ka shedinki ki ɗaya da tsammani cewa Allah ba zai maki rahama ba ko ka ɗaya da tsammani cewa Allah ba zai ma rahama ba kai dai abun abin da aka saka ya fito saboda haka wannan shine abun nan ne saboda haka shine a ai wancan ne amma tauba bi a taubatul amma ba ke wanta mu tsaya nan ba mu tsaya nan to eh to gaskiya ne barakallahu fiku to mu tsaya nan kun ji yadda abin yake wannan shine tuba abun nan ba cewa ta bambanta ta danganta ga irin wanda kai to in qaddara Allahu lana albaqa mu yi magana ita tuban akwai wanda take amma akwai tuba wanda take khassa za a yi ta a raba ta ba an ce bi hasabi saɓanin da aka yi ba to ya za a kasa tuban saboda a gano ta na tafi bihara Allah ce mu mu kuma Allah ya ba mu ikon tuba kada mu sa abin nan mutuwa ta zama na fuja a ba tuba Allah tsare mu na tafi bihara سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحبب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض أنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم